to ahmad tijjani lawal bayan da bangaren sojoji da kuma fararen hula a sudan suka cimma jituwa ranar biyar ga wannan wata na yuli daga bisani a yau kenan fa sun rattaba hannu kan wannan yarjejeniya kan rabuwa madafan iko kamar me abin lura a cikin wannan yarjejeniya to babban abin da za a lura a ciki shine dukkanin bangarorin biyu da su sojoji da kuma su farar hula suna kokari ne su samu ko kuma su lalubo bakin zaren na yadda za a samu ingantaccen shugabanci a kasar su. farar hula sun nuna dama da ikon da jama'ar ƙasa suke da ita na tsarin mulkin demokuraɗiyya suke so don haka ba za a zo a kawo musu katsalandan a ciki ba to ba duk da sojan sun kawo katsalandan suna so su nuna musu cewa lalle a dawo da mulki hannun demokuraɗiyya don wani shugaba na farar hula ya yi kuskure ko kuma ya gwamnati ta samu matsala ba yana nufin an ba wa sojoji dama su shigo su su kwaci mulki mai yadda suke so ba akwai darasi da za a koya na cewar su farar hula sun nuna sun fahimci abin da suke so kuma ba wani ne zai zo ya nuna musu ga kuskuren da suka yi a waje ka za su gyara ko kuma a su da kansu sun kai matsayin da za su dinga iya tafiyar da al'amuran kansu kuma al'amuran kasar a bisa tsari na wato tafarkin demokuraɗiyya. a ƙarƙashin wannan yarejeniya soja shi zai kasance shugaba na riko na farko tsawon watanni 21 kafin daga bisani a danka wannan matsayi a hannun farar hula a watanni 18 da za su biyo baya kana jin cewa hakan na nufin tabbas an danka mulki a nan demokaradiyya idan aka lura cewa soja ne zai fara shugabancin tsawon watanni 21 ina ganin tsarin ya yi domin a ƙarshen watannin da su farar hula za su shugabanci ta wannan majalisa ta kolin daidai lokacin da za a mai da mulki hannun demokuraɗiyya ne da haka watannin sha takwas da za su yi na ƙarshe su suke da dama su dora kasar a bisa doron tafarkin demokuraɗiyya mai turewa wannan kuma ya zama darasi ga su farar hular su tabbatar da cewa duk wanda zai mulki a nan gaba ya yi mulki a bisa tsarin demokuraɗiyya ba tare da yin kama karya ba. sojoji guda biyar fararen hula shida domin jagorantar wannan tafiya an yi adalci kuwa? eh an yi ai abu ne ka zo kwace mu misali ka je ka samu mutum har gidansa ka kwankwasa kofa ina da kayayyakinsa guda goma sai ka kwace masa su gaba daya to dan ka ka zo ka ce raba ai ka ga magana a da shi ka kwara kayansa ne mulki na farar hula ne in ana so a da musu da shi gaba daya amma duk da haka gani suka yi da a ce eh, babu wanda ba da to da haka abin da aka riga aka yi dama ba a bari a kwashe daidai To kamar akwai abubuwan da suke har yanzu a dunkule ba a kai warware su ba batun yi wa sojojin da suka aikata kisa bayan wannan juyin mulki a lokacin zanga-zanga kenan fa kisan kai da kuma sauran bututuwa makamantansu ana cewa yarjejeniyar ba ta yi karin bayani a kansu ba. Abin da ake magana yanzu na farko makoma kasar sannan na biyu wanda aka ce za a zo a duba shine makoma su sojoji da suka je suka yi wannan ayyukan ta'adda da cewa dan kayi aiki a gwamnatin farar hula a kama ka a sa a cikin keji kamar dabba kamar abin nan to amma tunda an ce za zauna a bincika ga waɗanda suka yi wannan aika-aika kuma ga hukuncin da aka musu babu laifi ba za ka zo ka ce yanzu yanzu sai an maka abin da kake so bayan an riga an yi an san adadin mutanen da za su jagoranci wannan majalisa ta riƙon ƙwarya amma a gefe ɗaya akwai buƙatar kafa majalisa ta riƙon ƙwarya mai kama da majalisar dokoki wadda za ta shata dokoki ita ɗin ma an ce har yanzu bayanin a dunkule yake To abin da zaka fahimta shine kamar yadda na gaya maka makama suke nema yanzu. In aka ne makama aka kafa wannan ita wannan majalisa ta mutum goma ɗin zuwa sha ɗin da shugabance ta. To sannan kuma sai a zo a maganar majalisa wadda za ta samar da kuma za ta gyara akan tsarin dokoki na kafa gwamnatin demokuraɗiyya. Ina ganin kamar wannan mataki ne na farko bai kamata a ce lalle lalle matakan sun tafi kafaɗa da kafaɗa ba. To Ahmad Tijjani Lawal muna godiya sosai fa. Muna gode.